to amma kuma idan muka yi kallo da munasaba da abin da kuma ya haɗa mu a wannan gurin na aure ko sai na ga ya kamata shawarwarin su kasance kan al'amarin da ya shafi aure wanda ta hanyar aure ne ake gina al'umma idan aure ya lalace al'umma za ta lalace babu abin da iblis ke so face ya ga aure ya lalace hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wanda imamu muslim ya zo da shi a littafin shi na sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kullun safe sai iblis ya tara 'ya'yan shi tun da safe sun yi fariti ya tura su a cikin duniya ya ce ku je ku sa ta aikata barna idan sun dawo da marice annabi ya ce to mafi girmansu shine wanda ya fi sa aikata babbar banna zai tambayi wannan ya ce kai mai kasa ya ce nasa an yi kashin kai ya ce kayi kokari kai fa ya ce nasa an yi zina ya ce kayi kokari kai fa ya ce nasa an sha giya ya ce kayi kokari kai fa ya ce nasa an yi ƙarya. kai fa ya ce na hada fada tsakanin al'umma kai fa kai fa haka su har sai ya kai ga dan su ya ce kai fa ya ce na raba mata da miji sai ya rungume shi ya ce kai ne nau saboda duk waɗannan mutanen da aka sa suka sha giya da sauransu duka daga gidan aure suka fito ko idan auren ya gyaru yana da wahala su je su sha giya idan aure ya kyau yana da wuya su je su yi zina idan gidajen aure suka yi kyau yana da wuya a je a cire ba don haka iblis tun daga foundation yake so ya lalata al'umma don shi ne sha'anin aure ya lalace yau al'amarin aure ya koma abin da ya koma wanda su yahudawa kamfen nasu shine su rosa aure ga baki daya da a ce muna da lokaci to da na ɗauko muna inda suka nufata kuma da za ka ga abin ga fili ba su son aure kwata-kwata so suke su kashe al'amarin aure don haka suka tsara rayuwa ta yau wadda muke bi ga aurarki nan kuna ganin wahala ke gare su na a yi in an yi auren kuma ba a huta ba za a gamu da wahalhalu da dama yara 'yan mata ba su san me ake kira aure ba su mazan masu yin auren ba su san me ake kira aure ba da makamantansu shi ku Allah maɗaukakin sarki so yake a yi auren domin ta wannan hanyar ce za a gina al'umma mai kyau al'umma nagartacciya al'umma ta gari Allah maɗaukakin sarki a suratul nur aya ta 22 yake cewa wa ankihul ayama minkum salihina wa ankihul ayama minkum salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim nan horo ne Allah madaukakin sarki ke bayarwa yace wa ankihu kun ganan fi'ili ne amri wa ankihu ai antum cewa ku ku aurar da al'ayama minkum gauraye daga cikinku kaga annabi ya ba Allah madaukin sarki ya ba da umarni ya ce a aurar da gauraye ko kaga umarni ne kenan daga wa umarni ne daga Allah salihina min ibadikum da kuma salihai daga cikin bayanku ashe auren bai takaitu ga 'ya'ya ba har bayi ma za a yi ma auren in ya kunu fuqara'a in sun kasance talakawa yughnihumullahu to Allah zai wadata su yughnihumullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalashi wallahu wasi'un alim so kun ga anan muhallin shahid shine Allah ya yi horo da a yi aure ko haka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sunnar shi ingantacciya muna da hadisa abdullahi bin mas'ud allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda hadisin da ya haɗu da usman suka tattauna matsalolin addini za ka iya samun shi a sahihul bukhari hadisi na 565 a sahihu muslim hadisi na 2393 abdullahi dan mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shabab manista man istata'a ta falita zawaj ya ce ya ku jama'a ta samari wanda duk yake da abinda ake kira alba'a wato sana'a duk da yake malamai su yi fassara daban-daban wasu sun ce sana'a wasu sun ce ba sana'a ake nufi ba domin wani sahabi da annabi ya aurar hadisi yana a littafin muwatta malik hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi mutumin da matar da ta zo ta ce ya in inni wa habtu nafsi laka na ba da kai na kyauta gare ka faqamat kiyaman tawilan ta yi tsayi tsayi mai tsawo annabi bai ce mata ko ba sa'annan fa kama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa kala ya rasulullahi iya in lam ka laka biya haja ya ce ya manzo Allah auren me ita in baka da bukata annabi ya ce hallaka min shay'in shin ko kana da wani abu wanda za ka yi sadakinta da shi ƙala ya ce ma indi illa izari haza ban da komi face wannan gyautan nawa annabi ya ce in a tsaita ha izaraka jalasta la izara laka in ka bata gyauton ka kai ka koma tsirara baka da wani gyauto ya ce faltamis sai an je ka nemo wani abu faltamis walau khataman min hadidin je ka nemo ko da zoben bakin karfi ne ya je ya nema bai samu ba ya dawo ya ce ya rasulullahi ban samu ba manzo Allah ya ce mishi shin hallaka min alqur'ani min shay kana da wani abu da ka haddace cikin alqur'ani nan take ce na'am ya rasulullahi ma i sura kaza wa sura kaza li suwari sammaha ya ambaci surorin da ya haddace annabi ya ce inni qad an ka hatuka ha bi ma aka min alqur'an ya ce tabbas na auren ma da ita saboda abin da ka haddace na alqur'ani je ka karantar da ita shine sadaki malaman suka ce to ai wannan ko sana'a bai da kuma gashi annabi ya mai aure ko zoben bakin karfe da yake bai wuce naira 20 ba bai iya samuwa bai mallaki komai ba face gyautar da yake sanye ga jiki shi suka ce don haka ba sai mutum na da sana'a ba suka ce alba'a ana nuhin kuwa ta sha'awa wanda duk yan mallaki kuwa ta sha'awa yana iya saduwa da ɗiya mace to fale ta zawaje je ya aure shaykhul islam ibn taymiya a littafin majmu'atul fatawa ciya ba haka ake nufi ba yace abinda ake nufi shine wanda ya mallaki sana'a fal yatazawwaj yace domin cikon hadisi ai zai nuna haka ake nufi annabi yace fa illam yastati in bai samu iko ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ko bai samu iko ba bai samu wannan alba'a ba yace in ba ku samu bai ce fa alaikum bisawm na hore ku da yin azumi fa innahu a lil basari wa ahsanu lil farj domin ku azumin nan shi an mafi daddakewa ga sha'awa sa'annan fa innahu a lil basari shi an mafi runtsewa ga idanu wa ahsanul farji kuma ga kamewa ga ainihin farji ya zama ya kayan mutum ga sha'awa to ibn taymiya abin da yake son ya nuna anan yace in ya sha'awa ita alba'a da ƙarfi na saduwa to wanda bai samu damar saduwa ba kuma azumi me za a sashi yayi don ya daddake mai sha'awa yace don haka ba sha'awa ba ce sana'a ake nufi in bai da sana'a to ya je ya ta azumi domin azumi zai runtse mai gani ne kuma zai tsare mai farji ne ina fata an fahimta wanda wannan fassara ita ce da mafificiya don haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata minkum ta falyatazawwaj wannan falyatazawwaj innan horo ne don haka yin aure ya zamo a matsayin wajibi duk da yake wajabcin ko kuma hukuncin yana bambanta tsakanin mutum zuwa mutum wanda yake bai da sha'awa kwata-kwata bai da lafiya ya je ya aure mace lafiyayya zai cutar da ita ko kaga aure ma wannan haramun ne gare shi wanda yake lafiyayye mai sha'awa bai iya kame sha'awa shi kaga aure wajibi ne gare shi an fahimci wannan so hukunci yana bambanta daga mutum zuwa mutum so bisa ga wannan aure sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna da hadisai ga sunan birjik wanda ya munce mu kama ɗiba su ɗaya sai mu cinye lokacin ba mu gama lissafinsu ba akwai hadisin mutanen na uku da suka zo suka ce ai su saboda tsoron Allah ɗaya ya ce bai aure ko ɗaya ya ce zai kama tsayuwa cikin dare bai bacci ɗaya ya ce shi kuma zai kama azumi bai ajiyewa annabi ya zo ce to duka ku ta addini da sauransu ta kai ku ga aikata aiki na jahilci ba haka shari'a ta tanada ba kun san dai ba ku yi tsoron Allah na ba ni annabi to yace to ni ina sallah kuma ina samun wuri in kwanta in huta ina azumi kuma ina ajiyewa sannan kuma ina aure don haka su ma su je su yi auren zaman tabattuli ka ce baka aure wannan ba musulunci ba ne ina fata an fahimci wannan ma da ka samu damar yin aure kuma kana da ladayya kana da yin aure kuma kana da dama bi ma'ana kana da duk abin da ake bukata na ya aure to dole ne ka je ka yi aure wannan zaman na rashin yin aure ba wai wata hikima ba ce ka ce ka tare masallaci ba ka aure menene duka ba hikima ba ce wani zai ce ai ibnu taimiyya bai aure ba wani zai ce ai wani bai aure ba wani zai ce ai wani bai aure ba wasu sun ce ma abu huraira bai aure ba ko alhalin ya abu huraira ma ta zo ta ce mishi tana son ya siye mata sarkar zinari ina ya sami ta yin bai aure ba muna da hadisi a littafin al-musannaf na imamu abdulrazak as-sanani kuma hadisi ne hasan don haka ya yi aure ina fata an fahimci wannan in ba ka ji wani babban malamin musulunci bai aure ba to ba mamaki bai da lafiyar yin aure ko kuma bai da hali na dukiya na yin aure ina fata an fahimci wannan amma ba sunna bace ba ko burgewa bace ba kuma addini bane ce ba ka yin aure